a wani zaman kada kur'a ne da 'yan majalisar dokokin Nijar suka yi na ranar shida daga wannan watan ba tare da wata hamayya ko guda suka amince da kudurin dokar da ya tanadi saka harshen tsiraru na Igdalan cikin jerin harsunan gida a ƙasar Nijar. Intinikar Alasan ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar kare harshen Igdalan ya bayyana gamsuwarsa. kowa ce wadda mun yi shekara 21 yau da muka fara ta kuma alhamdulillahi inci ne wanda dokar kasan mu ta bamu cikin kundin kasa kudiri na biyar ya ce dukkanin yare wanda an ka gano da cewa yana cikin ƙasan nan ana da incin a sashen yarurrukan Nijar. Kabila Igdalan wadda tarihi ya nuna cewa ita ce al'umma ta farko da ta fara samun gindin zama a arewacin ƙasar Nijar yanzu haka suna rayuwa ne a jihohin Agadas, Tawa da kuma wani bangare na jihar Zan zandar sannan yau masu magana da harshen ya kai dubu ɗari da ishirin a faɗin ƙasar billa sabit kwamishinan ilimi a ma'aikatar yaƙi da jahilci ya bayyana matsayin harshen a yanzu tagdal ta ayi shekaru a nan nijar ba ta cikin dan saboda harka ba da karatu ta yakin ma jahilci kuma igdalan da kansu yau kenan su ma suna farin ciki tunda sun samu magana su za a koya musu cikin ta al'umma gidalan al'umma ce wadda ta dogara da harkokin kasuwanci kananan sana'o'in hannu da kuma aikin gida lamarin da ko da yaushe ke sa suna ɗaukar kansu a matsayin waɗanda aka ware a sha'anin tafiyar da ƙasa kamar yadda wasu daga ciki da nazzanta suke cewa ba mu jin daɗin a ce ba mu da halsin da zamu yi a cikin cikin mu kuma ba wasu ne suke da su mu muke da su ai muna da incin da mu samu abin da za a yi amfanin mu masayin gidalanci eh mun zira din haka nan gidalanci babu su babu makarantansu babu lakulkinsu abinda muka so yanzu duka a dauke su a sa su cikin makaranta mu ga lakulkinsu mu karatun karatunsu a dauke mu yadda aka dauki an adam duka cikin kasa duka a dauke su yadda aka dauki mutane cikin kasa babu ba a dauke mu ba amma yanzu da aka dauke mu aka samu cikin kasa wallahi jin dadi ne muke da farin ciki ne muke wata babbar dama da yan tsaro na kabila igidalan ki iya samu ita ce daga yanzu za a rika damawa da su a duk wasu lamuran da suka shafi ci gaban kasa ciki har da harkokin siyasa bayan sauran alfano da zamantakewa da za su rika alfana usman yakuba masani kan halayyar zamantakewa kowane harshe yana da nashi abubuwa wanda ya kamata ya tabbatar ɗaya daga cikinsu shine mutanen da kake masu su gane abin da suke cewa ɗaya daga cikin cigaban da ya san da yana da makami makamin shi menene harshen shi ne wannan shine halishin shi wanda za a sawa gaba wanda za a je eh, gaban gwamnati ya kamo ma saurin mutane na gunduma shi hakkinsu wanda ya kamata ya kamo. Ƙasar Nijar mai yawan al'umma miliyan kusan 20 na da yawan ƙabilu goma ne kaɗai da ke rayuwa a yankuna daban-daban na ƙasar kuma ko shakka babu dukkaninsu na zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Umaru Sani, Agadas, RFI Hausa.